Mahimmancin wannan zaɓe ya sa kowanne daga cikin ɓangarorin siyasar nishar ke ikirarin shi zai yi nasara a wannan fafatawa ta 27 ga watan Disamba. Matakin baiwa ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazum Muhammad damar shiga wannan zaɓe a yayin da kotu ta yi watsi da takardun jagoran 'yan adawa Hamma ahmadu saboda rashin cancanta ya sake farfaɗo da wannan muhawara a tsakanin magoya bayan 'yan hamayya da masu mulki. To amma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Alkasun Abdurrahman na cewa rishin takara hamma ko shiga takarar bazum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a huriyar nishar Abubuwan da ke da mahimmanci bisa wannan zaɓen sule amma in ka diba cikin zaɓen akalla akwai tsohin shugaban ƙasa guda biyu. Akwai shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokuraɗiyyance taimama Usman yana cikin zaɓe. akwai tsohon firaminista tsohon shugaban majalisa irin su Sani Umar rawar da matasa suke takawa ko a matsayinsu na 'yan takara ko kuma a matsayinsu na shugabannin ma yakin neman zaɓe na mahimman 'yan takara wannan shi ke da mahimmanci kundin zaben jamhuriyar Nijar a sashen sana 137 ya ayyana cewa jam'in siyasa na da 'yancin mai gurbin 'yan takararsu na farko idan buƙatar hakan ta taso sai dai wani masanin doka dr maina bukar karte ya ce doka ta fayyace dalilan da ke ba da damar aiwatar da irin wannan sauye-sauye abu guda uku ne suka ba da izinin a soya wato in dan takira kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiyar shi ba shi damar ya yi takira har ya nemi kujerar ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakal kamfan sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a ba shi ma izini an ba jam'iyyar damar ta sauya dan takirar amma jam'iyyar da aka mai da takardun ta kauye a bata damar ta sauya dan takirar wannan wato kundin tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba a nasu bangare masu rajin kare demokradiyya irin su shugaban kungiyar Fuwa San Sanfuwa Nasir Saidu na cewa kula da batun mutunta ranakun zaɓe ita ce maganar da ya kamata a mai da hankali a kanta a wannan lokaci da aski ya zo gaban goshi. Har yanzu kana da labarin wurare da yawa na ƙasa ba a samu karti ba. Bayan an samu karti jam'iyoyi waɗanda za su takara duk sai an buga lambobinsu sa'annan a maida sa'annan a kai kayan zaɓe sa'annan shugabannin zaɓe su ta su fara horon mutane wanda za su wurin zaɓe duk wanga abu ne wanda ka buƙatar lokaci alhali yau sauran mu sati uku ko kuma abin da bai kai sati hudu ba zuwa ga zaɓe na farko a ganin mu shine ya kamata a ce 'yan siyasa da 'yan ƙasa duka gaba ɗaya sun fara magana bisa ga wannan abu yadda duk wani abu wanda ka sani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.